اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wani zai shiga musulunci kana so za ka shiga addinin musulunci kai ne ka yadda ko wani ya maka dole to zan gaya maka kalman da ake shiga musulunci da ita in ka amince ka zama musulmi ashadu allah ilaha illallah wa ashhadu أن محمدا رسول abinda kace kace ka yadda ka aminta daga yau ba abin bauta da gaskiya a gurinka sai Allah shi kadai ka yadda da wannan kace kuma ka yadda Allah ya aiko annabi da alkur'ani manzon Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka yadda da haka to yadda ka da amincewarka shi ya mai da kai musulmi me sunanka Daniel yanzu fa me kake so a canza ma to ce da sunansa daniel wanda ba mummunan suna ba ne amma ya ce ya fi so a kira shi da suna muhammad to kai muhammad tun da ka musulunta addinin musulunci addini ne da yake kiran mutane da su masu ilimi masu ibada masu sana'a masu karatu masu bincike masu kaza da kaza akwai 'yan kwamitinmu da muka ɗora musu nauyin su karantar da kai yanzu su ilmantar da kai su nuna maka abin da ya kamata ka yi yanzu yanzu da kuma abin da za ka yi a gaba da ka muna maka lale da zuwa musulunci allah ya tabbatar da kai ya tabbatar da mu allah ya maka albarka ya mana albarka yan kwamiti za su yi maka ragowar bayani to akwai mata guda biyu su ma da suka iso za su shiga addinin musulunci kina so za ku shiga addinin musulunci kina so za ki shiga musulunci ke kika yadda ko wani ya muki dole kin yadda da kashin kanki da yardarki da amincewarki to da na faɗa sai ki faɗa ashhadu allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah kin ce kin yadda kin yadda ba abun bauta da gaskiya sai Allah shi kadai za a bautawa ba za a hada shi da abokin tarayya ba ba shi da ɗa ba shi da mata ba shi da jika ba shi da sa'a kin yadda da wannan kika ce kun kuma yadda cewa Allah ya aiko annabi da alkur'ani manzan Allah ne kin amince da haka to me ki na da Zainab a dama haka ake kiranki Zainab to yanzu a ci gaba da kiranki Zainab aiko yau watan da suna ne mai kyau ɗaya daga cikin mata hamsin da kusan bakwai da suka rayu a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ana kiransu Zainab annabi yana da ya Zainab yana da mata Zainab yana da sahabiya Zainab har idan ma wata ta zo tambaya sunanta zai ce ayi zanani wace wace Zainab daga ciki saboda Zainab din suna da yawa a cikin littafin al-Isaba fi tamyiz sahaba ya kawo tarihin Zainab Zainab a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sama da hamsin. da haka zainab wanda ya ce ya musulunta fa aiki ne a kansa babba zai yi ka'idodin waɗannan kalmomi guda biyu za a karantar da ke za a ilmantar da ke kuma za a koya miki abubuwan da za ki dogara da kanki don ki ji daɗin yin addinin ki na musulunci muna fata allah ya tabbatar da ke ya sa miki albarka a musuluncin ya sa ke ma ki je ki wa'azi ki gayyato wata zuwa ga addinin musulunci yan kwamitin mu ga zainab nan sai a da ta allah ya mana albarka to akwai ɗaya kuma me sunan ki ke kuma wace ce ɗayar a'a da ke hali kuna da sallama kina kina zaune da kina kina zaune da musulmi hakin iya sallama kina so za ki shiga musulunci ke ce kika yarda ko wani ya takura ke ce ki musulunta dole ke kika yarda to a ina kika koyi sallama to ita ce alawiya ta koya miki sallama to shikenan a zan gaya miki kalmar musulunci in kin amince shi shikenan yanzu ke ma kin zama kamar alawiya din ashhadu allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah abinda kika ce na shaida ba wanda ya kamata a bautawa da gaskiya sai allah shi kaɗai kin yarda da haka kuma kika ce kin shaida annabi Muhammadu manzan Allah ne kin yadda da haka to yadda ki da waɗannan kalmomi guda biyu da abin da suka kunsa wanda za a yi miki bayanin su shi ya mai da ke musulma me sunanki Zainab ke ma a to da can sunanki Zainab ko daga ba kika koma Zainab din to kin ga an ce ma waccan Zainab shine ke ba ke son Zainab

Eh, to ta ya zaki da iyayenki yanzu ki musulunta eh to to ai addinin musuluncin da kika shigo dole sai zai nemo iyayenki su ma a musu bayani cewa yanzu kin zama musulma su baki dama tun da ke kika yarda ba wani ya matsa miki ba ke musulunci saboda haka 'yan kwamitinmu za su je su saurare ki su ji matsalolinki su kuma nemi iyayenki su tattauna da su don haka ki ji tsoron komai insha Allah ba abin da za su yi miki Allah ta komai ba komai zainab insha Allah za mu san matakan da za a ɗauka 'yan kwamiti ga zainab na aji a koya mata musulunci Allah ya tabbatar da ke muke albarka a muna nan a cikin suratul ahqaf za آية tashi aya ta 21 na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر وقد خلت النذر قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون الله سبحانه وتعالى يتوى من زنس محمد صلى الله عليه وسلم yana mai lallashinsa bisa maganganu da kafiran maka suke gaya masa a wancan lokaci kuma wannan lallashi ne ga dukkan mai wa'azi da karantarwa cewa zai iya fuskantar matsala daga ciki ko waje juriya da dagewa da cijewa da tsayawa da haƙuri shi yake ba da nasara wajen wa'azi da karantarwa da kuma faɗakar da jama'a allah ta'ala ce wazkur ka ambata wa mutanen duniya a ha'adin ɗan uwan adawa a nan ba a faɗi sunan wane ne ɗan uwan adawa ba kuma ba a faɗi wace irin yan uwantaka ce ta haɗa shi da adawa ba domin yan uwantaka kashi uku ce akwai al'uhuwa nasabiya. akwai al'uhuwa addiniya akwai al'uhuwa alwataniya al'uhuwa nasabiya ku zama kun haɗa dangantaka da mutum ta jini babanku ɗaya ko babu ku ɗaya shaƙiƙinka ne ko li'abinka ne ko li'umminka ne ko dai kuna da wata alaƙa ta jini ita ce uwantaka ta farko akwai al'ukuwa addiniya addini ya haɗa ku da mutum kun yarda da Allah kun yarda da annabi kun yarda da musulunci wannan sai ya zama yan uwantaka ta shiga tsakaninku innamal mu'minuna ikhwa sannan akwai yan uwantaka alwataniya gurin zama ko wajen sana'a ko makaranta ta haɗa ku da mutum ɗan uwanka ne na iya wannan lokacin ko na iya wannan gurin sai ku haɗu da shi don ku kyautata rayuwar zamantakewa a gurin ya yi nasa kai naka ya bi hanyarsa ka bi hanyarka amma a samar da zaman lafiyar da za ka iya yin naka cikin nutsuwa shi ma ya nasa cikin nutsuwa domin da tashin hankali da rigima da fitina to kowa ma ba zai iya yin nasa cikin daidai ba da haka nan 'yan uwantaka ce ta nasaba nasabar su ɗaya ɗan uwansu ne wa ila adin akhahum huda Allah ta'ala a wata ayan ya fassara waye ɗan uwan nasu shine wato annabi hud sallallahu alaihi wasallam annabi hudu Allah ya ambaci sunansa a cikin alkur'ani sau bakwai ta yana cewa ila adin akhahum huda qala ya qaumi ibudullaha ma min ilahin ghayruhu in antum illa muftarun ya ce a cikin adawa an aika musu ɗan uwansu hud ya ce ya ku mutane na ba ku da wani abin bauta da gaskiya sai allah ku ku kasance ba akan abin da kuke yi face kiran ƙarya bauta ma gumaka cin zali danniya gine-gine takama jiji da kai waɗannan duk bai dace da ku ba wani gudu yake cewa ya kawo la as'alukum alaihi ajara bana roƙon ku bani lada akan wa'azin da nake muku in ajariya illa alallazi ladzi fatarani afala ta'qilun ladana yana wajen Allah ta'ala da ya ƙirƙiro ni shin ba kwa hankalta wa ya ƙomi staghfiru rabbakum yace ya ku mutane na ku nemi gafarar Allah ku istighfari ku tuba ku daina sabo ku daina bautar gumaka thumma tubu ilaihi sannan ku tuba zuwa ga Allah yursilu sama'a alaikum midrara idan kun yi hala haka Allah zai buɗe muku ƙofofin arziki na ruwa ruwa ya dinga ɓuɓɓugowa yana ɓulɓulowa ƙasa kuma ta samu arziki wa yazidukum kuwatan ila quwwatikum kuma zai ƙara muku ƙarfi akan ƙarfin da kuke da shi ai su ne Allah yake cewa alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama zatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad saboda tsaba